yanzu da ka caka mai ta tafi aljanna ni ya kashe shi kai kashe shi wani ka kashe shi wanda ya kashe wani dan aljanna ne ta ne ke eh yanzu kai kai da dan wuta ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ina zaki da mu wannan matashi da kuke gani shine ya caka wa mahaifinsa wuka inda ya kashe shi har lahira An yi nasarar kama matashin da ya cika wa mahaifinsa wuka ya kashe shi a Kano unguwar tidin Yola da ke jihar Kano. Yayin da jami'an hukumar Civil Defense suke masa tambayoyi matashin mai suna Kasim bai nuna nadamarsa ba ko kaɗan kan abin da ya aikata na kisan mahaifin nasa. matashin ya ƙara da cewa mahaifinsa tuni yana aljanna kamar yadda yake addinance duk wanda ya kashe wani to ɗan aljanna ne wanda ya kisa kuma shi ne ɗan wuta wanda shi tuni ya yadda cewa shi ɗan wuta ne sai dai kuma tun a farkon bidiyon matashin ya bayyana cewa yana shaye-shaye wanda har ya zayyano abubuwan da yake sha kuma masana sun bayyana cewa babu abin da shaye-shaye baya iya haifarwa ga dai cikakken bidiyon nan ku kalla da idanunku la ubangiji ya shirya mana zuri'a amin zauna yi kasa me eh, da me kake sha ina shan kola me to da me kuma ina shan ice cikin azumi ma ne shan ice to sai me kake sha ina shan sigari ina shan to yanzu me ya faru a kawo kana mm. ga ka ofis na civil defense me ya faru a kawo kana me kai wa mahaifinka eh nan ne to eh, me kai wa mahaifinka eh me ya hada ku da shi eh ba za ka ba amsa ba sai na sa jiki yana aljanna yana aljanna eh, to yanzu me ka buga wani a waje yanzu da aka haka nan yanzu aka haka nan me ka buga wai? Eh? eh eh baka san ma me kai ba to kai me sunanka ka sunanka to duk kai kadai duk kai kadai duk sunan ka ne to yanzu ga shi an kawo ka cika wa mahaifinka wuka me za ka ce yanzu da ka cika mai wuka ya tafi aljanna ni ya kashe shi kai ka kashe shi wanda ya kashe wani dan aljanna ne ka gani ne dan wuta ke eh yanzu kai kai da dan wuta ne kai kenan cikakken dan wuta ne kai mahaifinka kuma dan aljanna ko to yanzu saboda ya shiga aljanna ka tura shi lahira kenan to kai me yasa ba kashe kanka kai kanka aljanna ba ka fi son ubanka fiye da kai kuma kai ya kashe shi to Allah ya saka ni makaranta hmm. ya biya karatu